بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake haɗuwar fuskokinmu a wannan yammaci na litinin mai tarin na 26 ga watan al'asira a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da shida ga watan mayu watan biyar shekara ta 2013 miladiya a karatu littafin iziya da ake gabatarwa a wannan masallaci mai albarka da ke nan kwakwan ko cikin garin mina wannan shine darasinmu na 32 kuma a wannan darasi na 32 za mu tashi a fasali na 20 ne a cikin babi na biyu babin da yake bayani ka abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallah wannan fasali na ashirin malam ya ware shi ne don yi bayanin salloli waɗanda suke sunnoni ne yansu sunna ce kuma sunnan mai ƙarfin gaske ce saboda haka malam ya ce bismillahir rahmanir rahim faslun as-sunan al-mu'akkadatu min as-salawati arba'a qala rahimahullah faslun malam ya ce faslun rabewa abin da ya ce rabewa don ya raba waccan maganar da wannan wacce maganar magana ce da ke bayani ne da yake magana ka abin da ya shafi hukuncin hada salloli wannan kuma wuri ne da za a maganar abin da ya shafi waɗansu sunnoni masu ƙarfin gaske sai ce fasulun na farko mu sani a kowace nau'in ibada ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya na fili a jinsinta idan ka ɗauki sallah da take wajiba salloli biyar wajibaku za a ga akwai sallolin da suke nafilfili a jinsin sallah ɗin. amma akwai rakatul fajr akwai shafa'i da wutiri akwai sallar idi akwai nafila kafin azhar akwai nafila bayan azhar akwai nafila kafin la'asar akwai bayan magriba akwai bayan lisha da sauransu akwai sallar tarawihi da sauransu haka duk waɗannan nafilfili ne a jinsin sallah haka nan ka ɗauki azumi shi ma azumin farilla da ke kan wajibi a kan kowa da kwashi da azumin ramadan shahar ramadan allazi wa zala fil qur'an wa lil nas wa bayyana min al huda wal furqan shi kuma kaga akwai azumin ranar arafa akwai azumin ranar tasuwa da ashura akwai azumi uku a kowanne wata akwai azumin fitr shawwal kaga din lafi ne a jinsin Allah ta mun gano wannan haka nan ka dauki zakka wa ta musalata wa atu zakka ku bayar da zakka a jinsin eh, farilla ta zakka za ku akwai sarakoki da ake bayarwa to na ga kowace farilla za ta tana da na filfili da suke a jinsin ta isa mana ya ce suke sun eh, binna na filfili a sallah suna da yawa duk da sun yi tarayya a matsayin nafila kenan ba wajibi bane to a tsakanin su kuma wata tafi wata karfi shi sa malai ce as-sunanul muakkadatu sunoni masu karfin gaske min salawati a cikin salloli arba'atu sunoni ne guda hudu suna da karfin gaske sosai da sosai duk da basu kai wajibi ba girman su bai kai wajibi ba amma kuma abin nan ya kuma dara cewar a ce sunna ce kawai haka isa ma ne yace as-sunanu al-mu'akkadatu sunnoni masu karfin gaske sunoni ne guda biyar qala rahimahullah al-ula wa hiya awkaduha al-witr wa hiya rak'atun wahida يدخل وقتها الاختياري بالفراغ من صلاة العشاء الآخرة ويكون مسبوقا بشفع منفصل عنها بالسلام قال رحمه الله الأولى sunna mai girman gaske ta farko a cikin waɗancan sunnoni guda hudu masu ƙarfin gaske wahiya aukaduha wannan sunnar a cikin hudun ta fi sauran uku ƙarfi kun ga wata ta zama mai ƙarfin ƙarfi kenan ko a sunnonin waɗannan guda hudu su ne masu ƙarfin gaske a guda hudun kuma wannan ta farkon ta fi sauran ƙarfi isa ma ne ce wahiya aukaduha ita ce ta fi sauran ƙarfi alwitru ita ce sunna ta witiri sunna ta witiri ba karama sunna ba ce sunna ce mai karfin gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abdullah bin Umar yake cewa a akhir salatukum bil-layl witra ku sanya karshen sallolin ku na dare ya zama witiri wannan hadisi Bukhari da Muslim